Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa kamar yadda kuke gani na a cikin Nafef wani dalili ya sa na dan fita kasuwan bacci hakan nan ban fita da abin hawa ba a hanya sai muka haɗu da wannan bawan Allah da kuke gani da muka haɗu da shi a hanya sai nake tambayan shi malam yanzu aka kai shekara nawa sai ya ce mu akalla ya kai shekara 63 sai na tambaye shi to shi dan wani gari ne ya ce min asalinsa shi dan guri ne sai na tambaye shi ya san Shehu Gibrima sai ya ce mu aiko shi ya san Shehu Gibrima domin ya ga abin mamaki Shehu Gibrima yana daga cikin bayan Allah da in ya ce Allah ya yi auta kiyanki Allah ke yi sai ya fara bani labarin Shehu Ibrahim Adagiri almajirin Shehu Ibrahim to amma magana a bakin mai shi ta fi daɗi saboda ga wannan bawan Allah yanzu zai gaya mana waye Shehu Ibrahim assalamu alaikum wa alaikum assalam malam ya sunanka sunana Muhammadu Awwal Wai na'am ni mutumin cikin garin guru ne na'am a cikin garin guru kuma cikin buraburan nake na'am inda ake ce anguwar makara huta na'am to wannan bawan Allah ya zo ya tambaye ni zancen Shehu Jibrima na ce eh ni tun ina yaro tun ina kamar shekara bakwai na san Shehu Jibrima na san waye Shehu Jibrima malami ne cikakken malami wanda shi ba malamai bane irin na banza masu cin haramu shi bayya cin haramu Shehu Jibrima kuma malami ne wanda zai gaya wa Allah a take Allah ya karɓi addu'arsa kai ka gani ni na gani da idona ba yau bane gani gani nai da idona hmm. sabida Shehu Jibrima duk wata wahala ta wani roƙon ruwa in dai har aka ce ya fita kuka roƙon ruwa ya zauna to in dai har Allah da ya yi addu'an nan to wallahi kamun a je gidan ruwan nan ya zauna. ka ba gidan ruwa ya sauka insha Allah za ka iya ba mu labarin wanda ka gani da idan amma labari aka ba ko ka gani da idanun ni da ido na gani to ka ba mu labari yadda abin ya kasance yawa akwai lokacin da hekarar da aka yi amfanin gona sai da aka yi ruwa ya dauke gero ya fara zara kai na'am gero kowanne ya fara zara kai ke aka ɗauke ruwa ne da aka yi wata uku ba ruwa wata uku wallahi wata uku aka yi ba ruwa hmm. shirin nan jama'a ana ta kuka an yi ta roƙon ruwan ruwa waje wata uku ana ta roƙon ruwan nan ruwa ya ki zuwa sai hehu ibrima ya ce to a yi a gaya masu roƙo su je su faɗa a gari maroƙa a ce kowa ana gayyata su a kuka roƙon ruwa hmm. gindin wata kuka ne a makabarta hmm. ana ce gun makara huta shikenan da aka je aka taro a nan kukan roƙon ruwa kusa da kadawa ne wajen randa goma shikenan da aka je aka taru a wurin shega shehu jibrilu ana salati na annabi shega shi an kawo shi iyakan dokinsa an daga masa lema iya zuwa sarkin guri ya zo ana cewa sarkin guri din shakima bukar iya zaune akan kujerar sai shega malam ya zo shakima bukar ya tahi ya tare shi yake barka da zuwa gwarda gwarda ya durkusa ya gaide ya durkusa har ƙasa hitima Bukar ya gaida malaman Ya gaida Shehu Ibrahim. Eh, ya gaida Shehu Ibrahim. Ba irin malaman zamani yau a su su ya tsugunna masa a kai. Ina. Nan ko sarki shi ya tsugunna masa. Sarki eh, shi ya tsugunna a Shehu Ibrahim. Hmm. Shikenan Shehu jibirima ya wuce gaba sarki iya bunta a baya. Hmm. Almajirai saura gardawa suna ta bunta. Hmm. Shikenan aka zo kuka roƙon ruwa aka zauna. Sai aka tambaya. Aka ce da Allah malamai ina ta tambaya a cikin ku nan ba wani wanda ya taba tara da wata mace wanda bai taba kwanciya bai taba kwanciya bai taba zina ba na'am sai wani malami shi kadai a cikin jama'a ya daga hannunsa sama sai malamin ya ce ku buɗa ku buɗa malamin nan da ya daga hannu ya zo hmm. sai wannan malamin ya zo iya zuwa sai aka ce yake ce malam eh, ina da tambaya a gare ka Yake tsakaninka da Allah zan tambaye ka ka faɗi gaskiya tsakaninka da Allah in kai bukatan Allah ba ka faɗi ƙarya to Allah na ganin ka hmm. kuma in ƙarya ka faɗa ga ƙur'ani a gaban ka ƙur'ani ya ganin ka ƙur'ani hmm. kuma sunan Allah ne hmm. yace ba ya kamala yace to tsakaninka da Allah baka tara da mace ba yace wallahi tallahi ni tun iya rayuwata ban san mace wace ce ba ban taɓa tara da kuma a lokacin shekarun shi ne kai nawa yace a lokacin shekarun ma za su kai 23 ko 25 dan gardi ne makaranci eh. yace a wace tsangaya ke yace a tsangayan malam alhaji malam ya haya yake hmm. kai ka san tsangaya eh yace a tsangayar malam ya haya kake yace eh yace eh na yadda yace to to za a baka wuka yanzu za ka yanka wannan san hmm. tunda ka ce baka tara da ya mace ba yace wallahi malam ni ban taɓa hinan ya mace hmm. dan malamin wallahi kuka yake da idan yace shi bai san ya mace a cikin dubunnan mutane da aka yi shela aka rasa mai daga hannu sai shi shi shi kada ya daga kuma mutane wallahi tallahi sun sun fi miliyan ɗaya a gurin mutane eh dan duk gurin yadda ta hada gurin manyan malaman gurin gaba ɗaya yadda suka hada gurin shi kenan wa mal wa sa gurin sai sai me kenan yake wuka ce yake wurin sai dauko wuka sai mummun giran ya ɗauka da hannunsa ya biyo wannan malamin gudar ya hmm. ce malam muna son ka yanka mana wannan sa hmm. malamin nan ya sa aka danna sannan ya girba sannan wuka wallahi kamun ya zare wukan ma a jikin sa hmm. hadir ya haɗu Allahu akbar na tsaye da Allah giri wallahi na tsaye da Allah kuma aka dinga ruwa sai da aka yi sati biyu ana ruwa ba ɗauki sati biyu wallahi tallahi abincin ma da zaka fita da daddare ka nema sai dai in kun aje ana ruwan zaka fita Allahu akbar amma wallahi yadda aka yi sati biyu ana ruwan tun da eh. kake a duniya ka taba ganin inda aka yi sati biyu ana ruwan ba addu'a shoki birni ba wallahi tallahi na ga ni ban taba gani ba hmm. amma kuma wallahi a wannan shekarar ba a taɓa samun amfani irin wannan shekarar ba. To da fari aka yi ne ba Fari aka yi ba ruwan. Amma da aka yi wannan ruwan. Shuka eh, duk sun. Duk sun. Duk ta yi. Ta yi. Kuma da aka gama ruwan nan wannan geran da ya bubbuke wallahi gaba ɗaya tahi yayi da ranka to an dade ne ba a ruwan ba an dade wata uku ba wata uku wata uku ba ruwa wallahi wata uku akai ba ruwa shehu jibril mana addu'a eh iya addu'a ga mu a rannan aka daga kuka roƙon ruwa maka muka je ruwa ruwa ya ma duka tsiya kowa ya jike kowa ya jike daga addagiri na rantsi da qur'ani uhuh. akai ruwan nan akai ruwan nan gama in aka dan tsaga sai an tsauko ruwa yanda ka san da bakin ƙwarya sati biyu wallahi na rantsi da kai ga nauni ga naune ni ba giyau ba Allah akbar wallahi ni ga naune ba giyau ba saboda ni da ido na naga wannan abu kuma da ido na naga wannan abu saboda Allah yanzu malam interview ka yanzu ah, mutane eh. sai ga irin wa'annan bayan Allah irin gibri ma almajirai shi Ibrahim eh. sai ga ana samun waɗansu mutane suna tawai kafirai ne ah. eh ai shehu ma duk wanda yake masa kafiri ne to shi wanda ya faɗa shi ne kafiri Allahu akbar dan shi wannan Allah ya yarda da ka yarda da Allah ya yarda da Allah ya yarda ka gani na gani a gaban ka wallahi ba tsafi ba tsafi ba Allah kawai aka roka Allah kawai ya roka to ko da ka ce ga Qur'ani ma a wurin? shi makarantin Qur'ani ne almajirai a gidansa ko yanzu almajirai sun fi dubu sun fi dubu da wani abu a gidansa almajirai gari gari ake kama masa almajirai wallahi tallahi addagiri duk wani malamin da yake garin guru a gaya dai irin ta mamman dagira ba tsangaya irin wato mamman dagira ake kira shi eh mamman dagira ake kira Allah akbar chat mamman dagira Allah akbar chat mamman dagira yan uwa wannan wani babban tsintuwa ne gashi nan kun gani a cikin keke na fef yadda na fito na zo wannan kasuwan kasuwan bacci shi ya ɗauko mu domin ya kawo mu don biyan wata bukata ta mu kuma Allah ya damu da shi ashe muna tare da wani babban bawan Allah ne wanda ya gaya min shehu Jibrima ya sha shafa musu kai to ni ma gashi zan shafa kan shi domin in samu albarka ni ma ina son ka shafa mun kai ni ya shafa kai domin mu samu cin shehu Jibrima ya fito to addagiri tunda muna yara duk lokacin juma'a kai mun raka ki gida to alhamdulillah ke mun raka ki gidansa alhamdulillah kuma kamun ya shiga cikin gidansa duk ya mun zo mun durkusa gaban a gaban sa ya shafa mana kai muna yara shehu Jibrima eh, to kun ga a duniyar nan daga lokacin zuwa yanzu kamun ai yakin ojuku na yakin ojuku ina da shekara goma sha biyar hmm. yakin biyafara ojuku eh. ina da shekara goma sha biyar kuma a yanzu a duniyan nan ina ganin ina da shekara sittin da bakwai da bakwai eh Allahu akbar iyakacin shekaru na ce kaga kuma lokacin da shehu ibrahim ya rasu shekarun ka nawa a lokacin na yi auren fari ka yi auren fari eh. a lokacin ina da kaman shekara ina da kaman shekara 20 za ta kai da biyar ko da hudu sannan na ga mutuwar kuma zamanin da ya mutu din zamanin mulkin shagari ne na farko hmm. a lokacin ya mutu eh. eh, a lokacin da ya mutu alhamdulillah yan uwa kamar yadda kuka gani wannan shi ne karo na farko wannan bawan Allah insha Allah yanzu an sanin bai shi inda muna unguwa ɗaya ne cikin rigasa Kaduna duk da ni mahaifata ita ce tudun wada amma mahallina na yana cikin rigasa Kaduna shi ma yana rigasa Kaduna lokaci bayan lokaci tunda ya zauna tare da Shehu Gibrima kuma ya san Shehu Gibrima zan ranka zuwa ina ɗauko mana ainihin wasu bayani ingantattu daga wurin shi akan lana Shehu Gibrima Dagiri insha Allah rabbi mun gode mana ya sunan malamu sunana Muhammad Awolu Malam Muhammad Awolu eh Malam Muhammad Awolu waigi waigi eh. alhamdulillah a cikin rigasa wani unguwa kake asibitin Rasaki asibitin Rasaki eh. alhamdulillah mun gode Allah ya ƙara ɗaukaka Allah ya ƙara ɗaukaka Allah ya ƙara ɗaukaka mun gode wassalamu alaikum